To malama Aisha naga naga iPhone a hannun <laughs> <laughs> ki. tambayar akan iPhone ta Kuma na lura. Mm. Kuma na lura. Mm. Tana da kyamara. Sosai ma. Shi yasa kike da son ɗaukar hoto. Wallahi kuma ban da ɗaukar hoto. Ka na ji? Ba fa sun ne labarin da ɗaukar hoto sosai. To ina ake samu hotuna da bidiyoyinki a TikTok da yawa. ka san wani abu <laughs> akwai time din da idan ka yi hoto ko bidiyo za ka ajiye shi a draft mm-hmm. wala wani lokaci na draft din ne nake dauka amma wallahi ban fiya irin bai fiye yawan daukar hoto ba Nasir Zango ya ce wanda ya dau hoto sama da sau daya kamar sai ya samu matsala <laughs> anyway eh. uh, kin san wani abu um, a cikin fim din izzar so mm. na fara ganin fuskar ki amma a cikin fim din izar so din wani talla aka saka na maganin gargajiya inna lillahi kuma ke kika kai talla anya kuwa a fim din izar so na yi talla maganin gargajiya a gaskiya ah, a a kai a a <laughs> abinda ka wusa ya tabbata ke a gaskiya na ba ni ba ce ba Allah anyway to mm. da kokonto nake yi kan cewa izo so ne ya fito da ki ko ta maganin gargajiya inna lillahi <laughs> but anyway mm. a cikin izar so din mu bashi a haka aka san ki to a maganin gargajiya a izar so din eh. tunda an yi sa'a tallan maganin gargajiyar a cikin izar so din na gaishe shi ba ma ni ba ce to a bashi a haka mm. um abinda da ni ya ta ban mamaki shine a matsayin izar sau na fim din da kusan shine na farko a youtube na kanewood na hausa da ya fito kuma ya kasance wasu kusan shine fim ɗinki na farko eh shine ba shi bane amma dai wanda ya zama fofula na zama eh. shine wallahi dai da kai maka ce eh, aka aka kwakulo ni akai tunanin zan yi mm, mm, mm. gaskiya ko da nake fim ma ni ban taba irin wannan fim din ba sai dai irin a na comedy in yi da su gwanja haka kagan irin na ƙauyen nan normal kawai dai time din dai muna gaisawa normal normal ba kuma wai irin can ba amma muna gaisawa kawai akwai dai friend dina wanda kannansa eh, ne a industry irin za su yi dan tafiya kamar haka ne ko yaya za yi tafiya sai ba su tafi ba tare mm. ni a lokacin ma wallahi amai da gudawa nake a time din lokacin ya kira ni kawai ya ce mini kina ina na ce masa ina gida ce na gidan wani wata yar babam sai ce bari ya zo shi akwai akwai tafiya Lagos da za mu tafi wani taro na ce ta me ce wallahi yayi ba da lafiya ce bai gida lafiya na ce amai da gudawa ya ma katse sai muka yi magana da ita babantawa a time din sai na ce kin ji kin ta ce to in kin dan samu yanayin wannan ki je mana normal a inda kin ji normal jiki gida ki zauna wallahi karfin hali ne ido na duk yayi ciki ciki ya fita na fita daga ayyaci kawai na kira ni ce to yaya wallahi in takaice maka wahala Allah ne dai ba zai dawo da gawata ba dan <laughs> shi ya fara kai ni Lagos kuma Lagos din ma a mota saboda yawan wahala a kafata mm, mm, mm, ta tsintawa kuma wani ikon Allah sai jika min yama yama ka jika min ne rarrabi <laughs> ruwan gishiri da suga a jarka mm. da falajin eh. wallahi duk motsi na juya sai ce ga ruwan gishiri da suga ya eh, ɗarka min shi ina cikin motar nan fa na tashi na kwanta ban taba zuwa lagos ba a time din time din ne kuma na fara daga nan shi ma na hau jirgi mm. <laughs> muka dawo to wannan ne dai yace shi lokacin da za a tambaye shi sai ce gaskiya wannan halaccin da na masa saboda time din ba ni bace ba gaskiya wacce za su yi tafiyar ya ma sai mata ticket yayi komai da komai sai kuma ya zama da ta kashe wayanta hmm. to ni kuma friend dina ce tare saboda ai tare ta dalilin ta ma na sansa muka dan hmm. fara gud alaka da shi a time din daga nan kuma muna dawa kawai kira ne yace akwai film dina da ba ma ki bace ba amma yanayin hankalin ki da irin da kamar dai ya saka min da abin da na yi masa wannan mm. time din da muka je wannan guri shi yasa mm-hmm. sai ya bani role din to time din da bana manta muka zo aka yi sin ɗaya biyu yar yana a cikin iya acting wallahi akan ga yalon aka zo aka yi tawaye ina wata kasaita mm. hakan fa sai da ya ja bakin jini sosai a gurin mutanen dan na cewa aka dinga yi asiri ma nayi, an yi haka amma kin ce kuma kina wata kasaita eh to lokacin da aka bin na nan baka san kasaitar da ne bane mm. la la wai zubaida <laughs> wai yasa an ce eh, mafi yawanci in dai kaga mutum ya kasaita da sauransu mm-hmm. ko kuma zai iya fada ko nuna takama wata ya yi kuka yana karami irin mutum mai jarba kuka a'a ni a haka ma ina da kuka oh ya kake magana ba sai ka dinga wani gaggada kai kamar ka dangare eh, duk da haka amma ke san akwai eh. idan ma akwai idan mai kuka ana kallon idan ki za a ce eh, wannan za ta kuka ko shagwa duk duniya industry babu wanda yake saurin sa ni kuka mm. sama da bawon Allah nan ya yi lawan daga shi sai mai shadda wallahi <laughs> yanzu nan za su mun abu yanzu za su firgita ni me yasa kawai akwai wasu kalamansu da sun riga sun gane lagona ne wallahi akwai wani abu bana manta za mu kishiya ta sai da ya tsani kuka wurjan wurjan wai kuma ya zo dinga abakan wata ya hakuri cik eh, eh, eh. wallahi shin wannan ne ya taimaka duk da dai kin yi bayani na hmm. abin nan dalilan da ya kai ga kika shiga izar su amma wannan yana daga cikin dalilan da ya baki damar iya acting din da kike yi gaskiya a fim din izar so na zama a dai fim din da na zama expert a fim din ne gaskiya a fim din ne don duk wani fim da ake bani a time din na san kawai ban iya acting ba amma a fim din a nan gaskiya na tabbatar cewar na iya din ba kuma wajen na iya ba kawai dai an nuna na iya din mm. akwai wani acting ba zan faɗa miki sunan shi ba um, shi ma actor ne mm. he is my friend mm-hmm. like role din da ake bashi a fim sai ya zo ya fara mai tasiri a gaske wata murya yake canjawa kuma mm. yana Mm. ya fara mai a gaske in ya tashi sai wannan yana affecting ɗinki irin wannan role ɗin da kike yi na na gana wa umar hashim a wallahi ba ya affecting ɗina saboda a koda yaushe su <laughs> ya lawa waje su yi an kana neman shi yi ta ita da kawai ga tanan dan ba mu labarin yadda kika fara fim din, asali kin gano kina da baiwar zaki iya kamar yadda kika samu chance na shiga izar so wani dalili ne kai kika fara shiga fim din? gaskiya na san cewar baiwar zan iya waɗanda suka nuna min cewar zan iya ɗin yayi lawan ne da nura mustapha waye tun asali tun asali gaskiya tun da dai na san cewar na yi dai fina-finai da yawa wanda ba su fi uku hudu ba eh to asalin shiga kifin gaba daya asalin shiga tarihin shigar kifin wai dogon labari to a minti daya tarihi eh to bula bula bula bula shikenan abin da ya faru kenan <laughs> to ba a minti biyar Mm, to di dai fim dai ban san zan yi shi ba gaskiya hmm. don hasali ma a gidan mu ko kallon fim ba a yi Allah ko gaskiya saboda mahaifina malami ne sosai amma ba wai irin malamin nan na tsaurin da za a ce ba eh. yawwa a'a amma dai tabbas <clears throat> sosai babana eh, mutum ne masanin addini sosai kai hmm. ko ina ma an sai daga Kano har cikin jigawa kowa zai iya san mahaifina hmm. don ko wani abu ne ma zaka ji ana ce min yar mala abdurrauf shi sa lokacin da nake son na shiga harkar fim ya yi mamaki ya hana ni mm. kuma na hannu a time din dai ba na manta ina dan dai shiga wajen yan fim dai mu dan gaggaisa nan kafin fara fim din dosu na san mai shadda na san umar m sharif mm. a time din tun kafin ma in fara fim so shine kawai dai abin da na sani daga baya bana manta na ji wani guri ina wajen sani wannan sani mai ake ce masa <laughs> Eh? wannan nan kasan gadon nan ta kasan gadon lado ne ariel love eh eh, eh bana fanta lokacin kamar an hada ni da shi ne time ana irin mm. shi zai hana fim mana eh, mantawa farkon hada ni da shi irin naje to a time din baban mu baya so kawai sai baban mu ya biyo location dina ya zo ya same ni fada sosai mm. ya sa ni a mota sai jigawa a lokacin hammari na ya ce min baya su na haƙura kawai yasa na a mota na wuce to tun daga nan na sawa kai kaina na haƙura da fim mm. to a tayin din gab da azumi ne bana mantawa irin da na koma gida ina jin cewar kamar su in ji kamar abin yana ƙara shiga ta haka to sai na dage da addu'ar Allah in wannan abin da nake so ba alkhairi ne a tare da ni ba Allah ya cire mu in kuma alkhairi ne to ubangiji Allah ya bani wata hanya masala da zan wala ni dai da wannan addu'ar ba babanmu ya ce kawai to ba damuwa mm. kawai dai abin da Allah ya tsara shi ne amma in kare masa mutuncin sa wasu abubuwa tunda ina da yara na da shi ne abin da na sani kuma da taimakon su yaya lawan kuma komai na ya zama normal